radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wani gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu mun katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma lafiya sai da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 4 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan fabrairun shekara ta 1948 kasar sri lanka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila kasar sri lanka dai tsibiri ne wanda yake kudu maso gabacin indiya tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai ta fada a karkashin mamayar turan portugal daga bisani kuma ta kuma a karkashin mamayar turawan mulkin mallaka na holland a cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna da ke karkashin mulkin mallaka na turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar kasar sri lanka suka fara yin gugumar neman samun yancin kai daga mulkin mallakar turawan ingila wanda hakan ya sa alatilas a cikin shekara ta 1931 ingila ta bayar da dama aka gudanar da ƙuri'ar jama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan ƙasar sirilan kazalla amma duk da haka turawan ingila ne suke da mahanga ta ƙarshe a ƙasar saboda haka mutane suka ci gaba da gwagwarmaya da makami a hannunsu har sai da suka tilasta ingila ta ba su cikakken ikon cin gishin kai a rana irin ta yau a shekara ta 1948 kasar sri lanka ta yi fama da yakin cikin gida sakamakon tawaye da mayakan kungiyar tamil suka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau sarki muhammad Raza khan na kasar iran ya tsallake rijiya da baya bayan da wani mutum mai suna nasar fahra rai ya harbe shi da harsasan bindiga har sau biyar a lokacin da yake halartar wani taro a jami'ar tehran amma jami'an tsaronsa sun bindige maharin a nan take sannan kuma sarkin ya tsira da raunuka a jikinsa gwamnatin sarkin ta iran ta zargi jam'iyyar gurguzu ta kasar wadda take samun goyon bayan tare soviet wajen kokarin yin kisan domin haka ne aka haramta wannan jam'iyyar ta gurguzu a fadin kasar iran baga kuma sarkin ya yi amfani da wannan damar ya kama ayatollah kashani babban malamin addini kuma dan siyasa wanda yake sukar salon mulkin kama karya na sarkin inda daga bisani dai aka kore shi daga birnin tehran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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanansu ana fatan tattaunawa tsakanin iran da saudiya za su taimaka wajen warware matsalolin gabas ta tsakiya a sudan kuma burhan ya ce zai mika shugabancin ƙasar ne kawai ga zaɓaɓɓen gwamnati ko kuma amintattu a wajen mutanen ƙasar sudan sannan za ku ji cewa ƙasar masar ta sami nasara kan kamaru a wasan dab da na ƙarshe na cin kofin ƙasashen afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa fatansa ita ce tattaunawa tsakanin ƙasarsa da kuma saudiya ya kai ga warware matsalolin da ake fama da su a yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a lokacin da yake zantawa ta wayar tarho da babban sakataren kungiyar kasashen musulmi hussein ibrahim taha abdullahiyan ya kara da cewa kasashen biyu suna da muhimmanci a yankin gabas tsakiya don haka idan sun haɗa kai za su warware dukkanin matsalolin da ake fama da su a yankin a nashi ɓangaren hussein ibrahim taha ya taya ƙasar iran murnan dawowar wakilanta a cikin ƙungiyar oic da ke jidda ya kuma yi fatan zagaye na gaba na tattaunawa tsakanin ƙasashen iran da saudiya a ƙasar iraki zai kawo ci gaba a cikin al'amuran musulmi a yankin a shekara ta 2016 ne ƙasar saudiya ta janye jakadanta daga birnin tehran saboda lalata ofishin jakadancinta a birnin wanda wa'anda suka yi fushi da kisan babban malamin shi'a a ƙasar saudiya atulai nimir bakir nimir suka yi bayan kisan babban malamin shugaban majalisar sojoji masu mulki a ƙasar sudan abdul fattah al-burhan ya bayyana cewa sojojin kasar suna da nauyin da aka ɗora musu na miƙa mulki ga wa'anda suka cancanta a kasar kuma a fahimtarsa hanyoyi biyu ne kawai suka dace a yi hakan na farko shine za a miƙa mulki ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ga zaɓaɓɓen gwamnati ko kuma idan mutanen ƙasar sudan sun gamu a kan cewa a miƙawa wasu mutane mutane shugabancin ƙasar janar burhan ya bayyana haka ne a wani taron harkokin tsaro da ya kai shi lardin darfur ta arewa a ranar a ranar laraban da ta gabata jaridar sudan tribune ta bayyana cewa wannan shine karon farko wanda shugaba burhan ya bayyana cewa zai iya mika mulki ga wani tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ya zuwa yanzu dai jam'iyyun adawa a ƙasar ta sudan da kuma ƙungiyoyi daban-daban suna ci gaba da zanga-zanga yin allah wadai da juyin mulkin da kuma buƙatar sojojin ƙasar su miƙa mulki su koma barikokinsu su koma barikokinsu sojoji masu mulki dai sun kashe mutane da dama sun kuma raunata wasu a lokacin a ƙoƙarinsu na murkushe zanga zangayin allah wadai da juyin mulkin masu shiga tsakani daga nahiyar afirka da sauran ƙasashen duniya sun kasa cimma daidaito sun kasa cimma daidaito tsakanin sojoji da kuma jam'iyyun siyasar ƙasar masu da gwamnati masu adawa da juyin mulkin Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS a takaice ta bayyana cewa za ta aika da rundunar tabbatar da zaman lafiya zuwa ga kasar zuwa kasar Gini Bisau don taimakawa gwamnatin ƙasar a ƙoƙarinta na tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan yunkurin juyin mulki na ranar talatin da ta gabata. Kamfanin dillacin dabarun Reuters ya nakalto ƙungiyar tana faɗar haka a wani taron da ta gudanar a wani taron da ta gudanar a birnin accra na kasar ghana a jiya alhamis kafin haka dai kungiyar ta taba aika runduna irin wannan daga shekara ta 2012 zuwa 2020 don kare 'yan siyasa da kuma hana sojoji kwace mulki a lokacin yunkurin juyin mulki a ranar talatin da ta gabata dai yunkurin juyin mulki na ranar talatin da ta gabata Shi ne na goma sha ɗaya tun bayan samun 'yancin ƙasar gini bisau a shekara 1974 daga hannun turawan portugal masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ta almayadin tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto vladimir padrino lopez yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya lamis lopez ya kara da cewa lopez yana mai da martani ne ga takwaransa na kasar colombia wanda ya zargi kasashen iran da rasha a shishigi da shishigi cikin rikicin da ke faruwa akan iyakar kasashen colombia da, da venezuela kafin haka dai shugaban kasar venezuela kafin nicolas maduro ya bayyana cewa gwamnatin kasar gwamnatin kasar sa ba ta goyon bayan 'yan tawayen colombia a cikin kasar kuma ma masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan mu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka samu kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau muna ɗauke da wasu labarai mabambanta a kan harkokin noma. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta daga ƙasar Kenya inda aka fi wani inji na sayar da madara mai kama da ATM na kuɗi a ƙasar ta Kenya. A cikin birnin Nairobi an kafa injinan nan a shaguna daban-daban waɗanda a baya suke sayar da madara cikin leda ko kwali ko kuma kwalba. Wannan sabon injin na madara. zai baiwa mutum madarar ne gwargwadon kudinsa wato iya kudinka iya shagalinka shugaban shagunan da suke amfani da wannan sabon injin sun bayyana cewa ya fi amfani ga masu saye domin bai ƙayyade farashi na a zo a gani ba da za a iya saya bugu da ƙari madarar da injin yake zuba wa mai saye wacce aka ɗauko ce kai tsaye daga ruga babu wani sanadari a cikinta kuma sabuwa ce don haka amfaninta ta fuskar kiwon lafiya ya fi na wacce take cikin kwali kamar yadda suka bayyana. Shekara ta 2021 da ta gabata ta kasance mai cike da wahalhalu ta fuskar aikin gona bisa la'akari da matsalar da aka fuskanta ta cuta nan ta corona. sai dai a wani taro da majalisar ɗinkin duniya ta shirya dangane da hanyoyin samar da abinci wanda aka yi a ƙarshen watan satumba an tattauna wajabcin samar da gagarumin sauyi a cikin hanyoyin samar da abinci a cikin sassa daban-daban na duniya suka haɗu da nahiyar mu ta afirka ƙwararru akan harkar noma da kiwo sun bayyana cewa buƙatuwa da abinci za ta ci gaba da ƙaruwa don haka za a samu masu hannu da shuni da za su rika zuba hannun jari a cikin fagen harkar noma da kiwon da a sami gagarumin sauyi akan yadda ake samar da abinci bisa la'akari da karuwar bayanan da ake samu daga nan zuwa shekara ta 2030 an tsinkayo cewa kasuwar abinci a yankin kudancin sahara za ta kai ta dala amurka tiriliyan daya sai dai koken da ake shine cewa kudaden shigar mutane ba zai karu ba domin ya yi daidai da girman kasuwar abincin don haka mutane za su ci gaba da gwagwarmaya domin kyautata rayuwarsu to a najeriya majalisar zartarwa ta tarayyar kasar ta amince da fitar da kudin da suka kai naira biliyan 1.4 domin tallafawa matasan manoma a cikin kasar ministan watsa labaru da al'adu na najeriya lai muhammad shine bayyana hakan bayan wani taro wanda mataimakin shugaban kasar ya usun bajo jagoranta a ranar Laraba da ta gabata ya kuma kara da cewa an ba da kwangila har guda hudu domin samar da kayan abinci saboda a karfafa matasa su rungumi aikin noma gadan-gadan a faɗin ƙasar daga cikin abubuwan da ake son samarwa dai ta hanyar wannan kwangilar da akwai iri na amfanin gona auduga injinan da ake amfani da su a noma sinadarori irin su takin zamani da maganin kashe kwari. bugu da ƙari ana sa ran cewa shirin zai shafi matasan manoma ne a cikin jihohin ikiti gombe imo jigawa katsina niger osun yobe da inugu sai kuma wasu jihohi irin su borno adamawa abia kamar yadda sanarwar ta ambata har ila yau ministan watsa labarun ya bayyana cewa za wato kwangiyar da za a ba za a yi ta ne mataki-mataki inda a matakin farko za ta kasance ta naira miliyan 313 domin samar da kayayyakin da ake bukata a tashin farko sai mataki na biyu wanda shi na samar da motocin tarakta tare da kayansu na ayyuka daban-daban da suka hada noma huda da sauransu mataki na uku kuwa shine sayo manyan injina da kayan aiki da za a raba su bisa bukatun da jihohi suke da su tsakanin kudanci da arewacin kasar to aro za mu da sa'aya a nan bisa la'akari da karancin lokacin shirin namu muna fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu to marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa a makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar niger to a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. Kusan kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake hayayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to kenan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa da ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka kamu da malaria a shi kansa ba haka ba ne." akwai halittar mutum da za a ce to an halicce ka da irin wannan jin to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa Uh, to doctor uh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ni wannan batun yake eh to gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba dai yana kara abin da masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga dan toshewa a ce sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaka da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma ga abin da yake sa a jirgin don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah yaya ciwo gobe. Yawa. Yau an tun ciwon mai sun kashi sun sun rabu kashi uku ko hudu akwai waɗanda tun kafin a ce ya kamu da kai akwai ana ana kira shi screening sai a duba kamar ba da misali a wannan kamar prostate cancer sai akwai sinadarin da za a duba a jini sai a ce to ba wani suke da ya kai wannan yawan da jinin su da yiwuwa suna da wannan sun kusan kamuwa da wannan ciwon to ka ga sai a da wuri a cire wannan abu ya harbi da shi ne da na kasa akwai wanda kuma harkar ɗin ya zo an gan yana da maganin da za a ba muddin an ba da magani akwai kamar mata suna samun rawan da ta ce ko plastic ne ya ci samu a wani ciki ne kan ba su ne a jiki ne mai girma su ke fitar da fitar da wani abu kamar kwayan bet a ah, cikin da za a fitar da shi a cikin da ya sa wannan duk an bar shi da kan dukkan killar da shi ma kansa ne amma an ga gane shi da wuri an ba da mara to shi ke da shi kuma a yi abuwa da kuma akwai wani da kuma sai sun an gano su da wuri sun an ba da baji wani irin hanyar ka'a shi kenan ya buje don su kuma za a haɗa guda biyu a cire wajen gaba da ake samu sanadin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa akwai wanda za ka je kawai a cikin shi kenan guda a yi screening a duba da an gano kana son kai da kada ka ga komai ba ya ce a'a kana da alamun kaza kaza to kada ka je a cire a'a ko kuma shi nan ka bar abu kaza a ba ka kaza shi ke nan ganin abu ko kuma ka fara samun alamu din amma lokacin da ka samu samun alamu din haka ba da magani sai ka samu da shi gaba ɗaya ba ne ko da kuma sai an zo san cire din da wannan jirgin yake gaba ɗaya kuma hada da magani. Ina kuma hana haka din To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Akan lokacin da ya ba mu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku. Bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. ganga da likitoci dan kudi suke ba ha dan kudi suke ba ha dan buɗe yabo ba ha dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ciri zanga da likitoci dan kudi suke ba ha dan kudi suke ba ha dan buɗe yabo ba ha dan buɗe yabo kurin waka don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan alakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye a halin yanzu tahir amin yake cewa a yi ne lafiya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you